Dal. Malala me ke damunka? Ba ni da lafiya ne. Asma ce take damuna. Dalla mu je kemis. In sai inhela. Inhela kuma? Kana da asma kuma baka da inhela? Na mun fata ne a gida. Ok, cikin da akwai wani asibiti nan kusa zan kai ka sai a din ɗinka. To shi ke, amma da Allah kan kai ni inda jami'an tsaro suke. Wannan jakar fa? Tashi nan. Ka san me a cikin jakan nan? A ban buɗe ban sani ba. To wannan jakar ta mijina ce. Aka samu wani azzalimi ya sace jakar a inda ya kai gyaran mota. Tafiyar ma da bai yiwu ba kenan. Fatan wace 'yar iskan ne wannan na gani a cikin jakarka? Matar da zan aura ce mana. Matar da zaka aura? Eh kwarai da gaske yadda kika fitin na faɗa haka ne kuma aure ba fashi. To wallahi babu wata 'yar iska da ta isa ta shigo cikin gidan nan. To yanzu me yake faruwa? Tunani na yadda unguli za ta koma gidanta na tsamiya ne. Da saki uku? Na fara yin tunanin zan yi auren kisan wuta ne. critiquei. wallahi Allah in kaga an yi to sai dai in bana numfashi me ya haɗin ki da shi ni ma ganye kana mun wani gane shi yasa na kasa fahimta ko me ke faruwa ai ni na dade da fahimtar wanne yasa kullum ba kya sa an zauna lafiya da ke in kuma ce ba zan ɗauki gaskiyan ba fa ki kashe kanki kawai ki huta wanda aka ci amana ba shi ya dace ya mutu ba wanda ya ci amana shi ya fi cancanta ya mutu